أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu yau yini na 25 ko cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 da arba'in wadda ya daidai da talatin ga watan mayu miladiya ta 2019 yau magaya cikin ikon Allah da ya dare gare shi za mu ɗaura karatunmu a daidai yadda muka tsaya idan yan kuwa musulman ta ba jiya mun tsaya da karatu a daidai kan aya ta 90 cikin suwatu tauba yau kuma za mu ɗora a kan aya ta 91 muna roƙon allah ta'ala ya mana mawafaka wajen faɗin abin da yake shine daidai da kuma fassara abin da yake shi da daidai Allah kuma ya ba mu ladan abin da muke ji muke sauraro ya ba mu ikon aiki da shi sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم to Allah ta'ala ya saukar da wannan aya amma wannan aya kamar yadda al'imamu ibn kathir ya faɗa yace tana da dalilin sauka ya kawo wani isnadi daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarci mutane da su tara abin da za a tafi yi. sai wasu jama'a suka zo cikin safe a cikinsu wasu sun ce mutane ne kamar mutum takwas cikinsu a kowane sahabi mai suna abdullahi ibn mugaffal almazin shi wannan Abdullahi ibn mugaffal yana da ainihin mai mutum ne wanda yake yana da wani tarihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana ganinsa a majalisarsa sai ya gashi ba a cikin nutsuwa ba ranar da annabi sai tambaye shi ce ya aka yi ne baka cikin kama hayyacinka kana da damuwa duk wanda ya ganka ya ga alamar mutum mai damuwa me yake damunka sai abdullahi ibn mugaffal ya ce masa ya manzan Allah mun rayu rayuwa ta jahiliya a jahiliya ina da mata mun yi aure auren bai jima ba bayan ta samu juna biyu sai ne tafiya da ne tafiya tafiya ta ɗauke da shekaru har matar ta haifi abin da ke cikinta abin da aka haifa ɗin ya data ya kai kawai misali shekara shida ko sai Allah ya dawo wata a tafiya da na mata ta ce ina ajiyar da na bar sai ta kawo wata ɗaya ƙarama mai kimanin shekara shida ko bakwai ya ce wannan yarinya saboda al'ada ta jahiliya sai na ce mata zai ne ha ki yi mata ado to matan da in suka ji mai gida ya ce a yi wa ya a dosun sun mai kini a ranar je kashe ta da haka sai ta ce masu a'a kare ci amana kare yi kaza kare yi kaza duran rashin da za ta yi dan ta nuna masa kare kashe ne a biyu da su suna ga in an fi ya mace za ta ja musu abin kunya su ko ba sa son abin kunya da haka ya ɗauki yarinyar ya jefa ta a cikin wata rijiya ya sa dutse kuma ya jefa bayan ya jefa ta a rijiya wani abin bayan ya shiga musulunci ya gane kuskuren da ya yi sai kuma abin ya ibita a ransa sai abin yake gamansa har annabi ya kunci cewa yana da damuwa shi ne sai annabi ya ce masa a ah, ba ka sani ba al-islamu ya ba ma qablahu ai musulunci yana shafe duk abin da aka yi gabaninsa wacce abin da ke gabanin ka shiga musulunci yanzu da ka shiga musulunci duk Allah ya canja maka su sun canja an gyara maka ayyukan kuma sun zama na kirki to ko ga wannan shine musulunci idan kai sako ma sai ka tuba ka dawo ka zama musulmi to ayyukan ka miyagu sai a canja su sama kyawawa da haka shi sa ake so mai aka ce ka bi mummuna aiki da kyakkyawa kyakkyawan sai ya shafe mummuna ko wata zai sai ake hasana tambuha haka annabi ya ce gunga shi sai musulunta to cikin wa'annan mutane wa'anda suke talakawa ko masu uzuri sai wasu daga ciki suka zo suke sami manzo Allah suka ce musu suka ce masa su gaskiya ba su da yadda za a yi su je wannan yaƙi ko suka ce suna so annabi ya ɗauke su kan yaƙi kuma annabi ce shi bai da abin da zai ɗauke su shi da aka saukar da wannan aya Allah ya ce laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yanfiquna harajan idza nasahu lillahi wa rasuli Allah ya ce babu komi akan mutane masu rauni sune gabar farko cikin al'umma mutane masu rauni sune wa gaban yara mata da tsofi ko wayannan su ne fa. wala alal marda sannan da marasa lafiya to anan marasa lafiya kun ga suka suka shi kashi akwai wanda jinyarsa ainihin mai jinya ce wanda idan ya da lafiya zai iya fita akwai wanda kuma jinyarsa ne ko da na ko wani umin lafiyarsa jinyar za ta saba zai iya fita ba kamar mai gurgu ya gurgu za a je a yi yaƙi da shi wata irin gudunmawa zai ba sai ta take shi ma ana hidima ko ko makafu ko wani wadda dai ba ya da wata cikakkiyar ainihin gaɓoɓinsa wadda za su iya yin amfani da su da haka su na su ake cewa marata wala ala ya la duna ma yunfiqun haka ko babu laifi ga duk wanda bai samu abin da zai ciyar ba harajun ba shi da wani laifi idan rasa lillahi wa rasul idan suka yi nasiya ga Allah da manzansa Dominan da nasiha ga Allah da manzansa kina suka zo suka bi abin da Allah ya ce abin da manzan Allah ya ce ina ba don fahimta wani an tambaye shi aka ce me ake nufi da nasiya ga Allah sai ya ce abin da ake nufi da shi ne ka ɗauki hakkin Allah akan hakkin kowanne mutum ya zama na ka zaɓi hakkin Allah akan hakkin kowa ka kayan nasiha ga Allah kamar yaya a ce zo ka tafi kaza saboda ba ka da halin amma kana da larurar da za ta hana ka zuwa amma duk da haka sai ka fifita abin da Allah yake so akan abin da sauran mutane suke so sai ka zo kai zaɓi haƙƙin Allah ne suka ce mai yusiru haqqullah ala haqqin nas yana fifita haƙƙin Allah akan haƙƙin kowaye kowaye zai bi an can ba wai ana nufin wancan din zai tauye masa haƙƙi bil a'a idan akwai hakkin Allah to hakkin Allah zai fara ainihin gabatarwa akan hakkin kowaye ko da hakkin iyaye ne sai an gabatar da hakkin ubangiji kafin a zo a gabatar da hakki na iyaye da kuga sannan ya ce kuma shi mai nasiha da Allah shi ne wanda idan aka gabatar masa da al'amura guda biyu ɗaya al'amarin duniya ne ɗaya al'amarin lahira suka ce zai fara zaɓen al'amarin lahira akan al'amarin duniya Wani shi ke siya ga Allah da manzansa yin haka ne karuna kana bin dokokin Allah da manzansa yasa ai aka ce dukkan addinin nan da ba ko ta ce kun da ma ce lillahi ya za ka yi da siya ga Allah ne ka bi umarnin da ka tsaye kun da Allah ya tsaye da ka tsaya a wa'annan so na shi ne. Allah ya ce idan nasahu lillahi wa rasul sai Allah ya ce ma alal muslimina min sabr musulai mutanen kirki babu wata dama da za a samu a kansu ballantara a kama su da laifi wallahu gafurun lalle su ne Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ne shine malam yace ai laisa ala ahli idari min ad-du'asa wal marda wal fuqara alladhina la yamlikuna min al-mali ma yatahajuna bihi lil khuruj ithmun fil uqud yace ai babu komi akan mutane waɗanda suke da hanzari a shari'ance waɗanda shari'a ta ba su hanzari to ba komi a kansu minar du'afa'i eh, daga cikin mutane masu launi mutane masu launi kun ga shari'a ne ta ba su hanzari da aka ba su da laifin komi walmar da marasa lafiya walfukara eh, da talakawa allazina la yamlikuna min al-mali. wa'annan wanda ba su mallaki wani abu ba na dukiya ma ya ta jahazuna bihinin kuruji irin abin da za su yi tattali da shi don fita yaƙi ismun ba su da wani laifi fil a wajen zamansu a gida idan akhlasu lillahi wa rasulih idan suka tsarkake addini ga Allah da manzansa su tsarkake ayyukansu bayan nan ma ce wa amilu bi shar'ihi suka yi aiki da shari'ar Allah to ba wani laifi da suke da shi baka sarar ba ka fita wani aikin addini ba an gaice ta amma kuma kai baka aibata masu zuwa ba kai baka zargi masu zuwa ba kai baka yi baka sa wanda za su ce su aikin Allah sun yi kasa a gwiwa ba baka yi discouraging nasu ba abin da kai kayi ta karfafa musu gwiwa cewa mai kubuta mu je ni ma za mu zo ka za ka kun ga waɗannan Allah ya ce ma alal yi na sabil ba wani tafirki da ka samu a kan mutane waɗanda suka kyautata ai ma ala alaman man ahsana mimman mana'ahu udhur an jihadi ma a sallallahu alaihi wasallama wa huwa nasirun lillahi wa rasuli min tariqi Ya yace babu komai kan mutum da ya kyautata cikin mutanen da Allah ya musu uzuri amma Allah bai ba su dama sun fita jihadi tare da manzon Allah ba ina da aminci Allah su tabbata a gare shi ce alhali suna masu nasiya ga Allah da manzansa to ba da wani tafarki yi min tariqin babu wata hanya a yu'aqabu wanda za a musu hukuma min qabli gabanin wa yu'khadhu alayhi wanda kuma Allah zai kama su shi babu wani dalilin da za a kama su da laifi dan wannan saboda me saboda Allah ta'ala ya musu uzuri ya ce wa'annan dangogi na jama'a in ba su iya fita wani abu babu laifi haka kenan wanda yake ya shiga layin tsufa ko ya shiga layin mai jinya ko ya shiga layin rauni na yarinta ko na matetaka ko na ainihin mai madu da haka ba akwai matan da suka fita jihadi akwai mata wadda suke fita jihadi kai matan da suka yi kokari a filin jihadi kai matan da suka yi kokari bayan an bar su a zaman gida wasu munafukai sun zo za su yi ta'adi matan sun kai musu ɗauki kuma sun ci musu kun kenan akwai mata masu kokari ba wai aka kai wa Allah ce wallahu ghafur lalle ku sani Allah mai yawan gafara ne rahimu mai jin kai ai wallahu ghafur lil muslimin Allah mai gafara ne ga waɗanda suka kyautata rahimun bihim ko mai jin kai ne a gare su sai ce mai wala alalladina idza ma ajauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum قلت لا أجد ما أحملكم عليه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون Allah ta'ala ya ce, cewa wala الذين إذا ما a haka ko babu laifi a kan wa'annan wa'anda an ce a fita filin yaƙi, amma saboda talaucinsu ba su da za su yi, su ne wa'ancan mutane da muka faɗa Abdullahi ibn Mukaffal da ire-irensu wanda muka faɗa su ne waɗanda suke ciki cewa sun je wajen manzon Allah sun ci manzon Allah ba mu da abin da za mu je yaƙin nan da aka ka ɗauke mu mana ka ba mu yadda za mu je to Allah ya ce wa'annan wanda ba su da abin da za su zo suka zo wajen manzon Allah li tahmilahum dan ka ɗauke su kulta kace la ajidu ma ahmilukum ba da abin da zan ɗauke ku alaihi a kansa wanda sai suka juya wa ayyunin tafizu min ad-dam a lokacin da suka juya idanuwan su ya cike da hawaye suna kuka kukan na bakin cike ba su samu damar da za su je ba su da kuɗi ba su da ƙarfi ba su da duk abin da za su yi don zuwa filin yaƙi ga su suna so su je amma ba su da za su Allah ya ce ba su da wani matsala su ma Allah ya ce ba tawallahu ko suka juya wa ayuni idanuwan su tafidu suna fitar suna kwaran yadda hawaye min dam'i na hawaye haznan dan tsananin bakin ciki Allah ya jidu ma ko ba samu abin da za su ciyar ba kun gane shi ne yace wa kazalik haka hukunce yake la ithma alal ladina idama ma ja'uka babu laifi a bisa wa'annan da in sun zo maka yatlibuna an tu'inu suna neman ka taimaka musu bi hamlihim cewa ka ɗauke su ilal jihadi zuwa jihadi qulta lahum sai kace da su la ajidu ma ahmilukum alayhi min ad-dawabi ban samu abin da zan ɗauke ku akan su bana jin kofi ba doki babu ba babu jaki da za a ɗauke ku akai ko a yanzu za a je wani jihadi na tafiya wani wa'azi wani na so je ya rasa da zai ba wani wanda zai taimake shi shugaba bai da motar da zai sa shi ya zai shugaba na rasa da zai je ce to kai hakuri wani. kuma ba mu da kuɗin za mu saka mota kaza sai ka jiwa kana ɓacin rai kana baƙin ciki har wani ma zai iya yin kuka saboda wannan da irin wa'annan babu laifi a kansu wa'anda suke da laifi su ne wa'anda suke da damar da za su je su yi suka kawo uzuri na karya da wa'annan kan Allah zai tume su da laifi Allah ya ce ta wallau suka jiya wa a'ayunihim tafidu min al-jam'i haznan Allah ya ji aymanu yace fansarafu ta sai suka juya ga ka fa qad fadat aynahu a'yunu a lokacin idanuwansu ya kwaran yadda hawaye dam'an na hawaye asfan saboda bakin ciki alama fatahum saboda abin da ya musfote min sharafin jihadi na daraja na jihadi da ake da shi wa yi ya ladansa saboda duk wanda ya je jihadi yi don Allah to jihadin zuwansa akwai ɗaukaka a ciki musamman idan mutum Allah ya masa baiwa ya yi shahada cikin filin jihadi ko ga samu ɗaukaka ya samu daraja daga cikin darajar shi ne aka ce wanda duk je jihadi aka sare shi gunda aka sare shi sai ya mutu to haka za a wasa shi a kabari ba za a wanke shi jinin da yake zuba a jikinsa idan ya tashi ranar alkiyama zai tashi wannan jini a ƙarfin turaren musu yana wuce guje gudun da jin ƙanshin turare yana wucewa ba wani abu kawai kun ga daraja cewa sannan ga irin abubuwan da aka faɗa na me na mutumin da ya je jihadi don Allah shi ne mala ya ce fansarafu an ai a ta wallo su ne fansarafu ɗin suka juya wa ainihin tafiyu min ad-dabr idanuwan suna kwarayar yadda hawaye haznan dan bukin ciki Allah ya ji duma yin ko ba su samu abin da za su ciyar ba ai shi ne mala ya ce fansarafu anka sai suka juya ga barinka wa qad ayun a lokacin idanun su ya farar da hawaye dam'an na hawaye asafan saboda bakin ciki alama fatahu saboda abin da ya musu kote min sharafin jihadi saboda ɗaukaka na jihadi wa thawabi da ladansa li'annahum lam yajidu ma yunfiqu domin su ba samu abin da za su ciyar ba wa ma yahmiluhum da kuma abin da zai dauke su law kharaju lil jihadi fi sabilillah da sun fita a nan jihari din don Allah amma ka fi musamman za ka ba samu dama sun fita ba rashin fitar su jihadin kuma sai zama da mai ai rashin samun ɗaukaka ce da daraja ko yawa amma Allah ya baka dama ka fita aikin kirki kuma a ce ka yi nasara ka yi shahadar da ake nema ai ka yi ƙoƙari ko shi sa manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin hadisi da ainihin mai imam bukhari da musulun suka fitar mana take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna bil madinati aqwal ba an ji bilin yakin a tabuk sai bai tara sabon sai ce lalle a cikin madina akwai wasu mutane ma qatatu madin ba ku taba yanka wani kazazzo ba wani wadi kun shiga ta ciki manzo Allah ya ce wala sirtum masira ko ku taba tafiya wata tafiya ba illa wa hum ma'akum fa ce su din suna tare da ku mana duk inda kuka shiga aka tafi aikin alkhairi to ɗannan mutanen ake tafiya ba a taɓa tafiya ba ta da su ba ƙaro sai suka ce haka ne ya manzo Allah ce wa hum fil ce amma a yanzu ga su can a madina kale ya ce na'am haka ne habasa humul uzur ce yau uzuri ya cire su wani irin uzuri uzuri na rauni shi za ke so mutum idan kana da ƙarfi kana matashi ka yi amfani da ƙarfinka da ta yi samartakar ka ka yi aikin alkhairi idan ka tsufa rauni ya shiga jikinka ba za ka iya kun gana aka ce abdu'afa akwai raunana wasu da ƙarfin su da amma rauni ya ci musu shekara ce ta ci musu idan duk yadda kake da ƙarfi in shekara ta ci maka wala sai ka zo ba ka da ƙarfi kuma haka Allah ya ce ko ya ce ومن نعمره رتبه ومن نعمره نكسه في Allah ya ce duk wadda muka yi masa tsawon rayuwa za mu tauye shi a halitta shi da shekaru eh da an aka ce ware zo mana a guje za ka tashi duk inda za ka je gudu kake ba ka tafiya a hankali amma yanayi zai juya a hankali a hankali a hankali sai a zo wani wani ya ce bismillah marwa ne sai ka tashi da kyau sai ta dogara ka aiwa ayyuka haka za ka miƙe me yasa shekaru sun ci maka to kun ga wasu daga cikin ƙudurin da ya hana su a jirgin yaƙi da su shekaru ne sun cinye su wasu kuma me daman yara ne ba su fara zuwa ba wasu kuma daman rauni allah ya su mata ne masu rauni ne to wasu kuma jinya ce shi sa ainihin manzan allah ya ce abubuwa guda biyu da yawa daga cikin mutane ba sa cin ribarsu sai ce asihatu wal farag lafiya da dama da kake samu kana da lafiya to kai amfani da lafiyar ka kai abin da ya kamata ka yi tun gabanin rashin lafiya zai same ka kuma in ka samu dama faraga to kar ka bari wannan damar ta kuce maka tsaya ka yi wani aiki kirki yanzu ga matasa suna ta yawa ba su karatun Qur'ani ba abin da ba mata ba komi ba cefane leda ba da ake take jan mutum ba ba ta ta tafi kai da ya kamata kai da kai ta karatun Kur'ani. wata ran an zan ce ka zauna minti goma ba za ka iya zama sannan bai ce abubuwa guda biyu ni'imomi guda biyu da yawa cikin mutane ba sa cin riba su sai ya ce asihatu ne lafiya sai ce wal faragu da lokacin da Allah zai ba time dama eh dama da Allah zai baka shi sau ne ce alhayatu fursatu wannan rayuwar da gani dama ce mani wa faza duk wanda ya ci ribar damar da Allah ba shi faza ya rabota wa man zai a hafira wanda ya tozar da damar da Allah ba shi ya asara sai ce don me yasa yace li anna da kulli kafikatun sukun kowane abu ya da lokaci ce idza habbar riyahuka faktanima idan guguwa ta lokacin ka na bugawa yayi lokaci ribar wannan lokacin saboda wani lokaci ne zo ba za ka iya duk kawai ba kun ga annabi yana ba su labari yace inna fil inna bil madinati aqwam lalle a cikin garin madina ko su mutane ma wadiyar ba ku taba gangarawa ta wani kwazazzabo ko ku yanka wani wuri ku shiga wa ma sirtun ba ku taba fita kun yi wata tafiya ba illa wa hum face suna tare da ku qalu suka ce wa hum bil madinati sai suka ce eh wancan mutane a suna madina qala na'am ce musu ya eh, haka ne habasa uzru uzuru ya uzuri ya tare su to daga ciki uzurin akwai rauni sai Allah ya ce duwar da muka masa tsawon rayuwa za mu tauye shi to kaga tsufa na daga cikin larura da haka ana ka zuwa wani abu to gabanin ka tsufa ka ci moriyar rayuwarka duk abin da ake in karatu ake na Qur'ani ka je ka samu malami da mun muna da malami a garin nan wanda suka san ƙo'ani fiye da duk da kake sani ko cikin sati biyu da ya wuce akwai ɗaya daga cikin alarwan daga garin nan an je an naɗa shi mai an masa naɗi na gwani su biyu aka naɗa a gari alarmomin a kano aka yi su ma musulun da ɗaya sarkin kano ya naɗa musu yawa guda biyu daga garin mu kuna alfahari ko ga wannan garin mu ne za a ce wayannan alarmomin daga alarin suke mun ji daɗi eh to bai zai sa bara ku je ku koya karatu a gursu ba yana da kyau mutum ya je koyi ilimi Ku ba akwai wanda muke da su suna da mai suna da ijaza ijaza ta karatu alkur'ani yana da silsila har zuwa annabi malamansa da suka koya musu karatu malamin su na karshe da ya koya musu idan ka zo ka lissafa ba za a samu mutum talatin a tsakaninsa da annabi akwai darajar da ta wuce wayannan masara ya kamata ka je ka yi abubuwan da lokacin ka ka sahibci wayannan mutane su gwada maka yadda ake karanta alkur'ani da sauransu ake yi karka bari lokacin ka tafi a banza da kun annabi yana faɗa cewa wayancan mutanen mun bar su a madina yau uzuri ya tare su wannan lada na jihadi da za a samu na yin wannan ga ladan fitowa dutakun da kai lada ake ba in ka taka dama a baka lada an ka taka abu akan kare maka har ka je filin jihadin ka da bayan wannan ga daraja ba za ka samu ga ɗaukaka duk annabi yana so nuna musu cewa wa'annan mutanen ba su samu wannan damar ba da Allah ba mu dama kar mu yi wasa da ita duk damar da ka samu shi ne manzo Allah ya ba su labari ya ce uzuri ya tare su a wata waya daga Jabir dan Abdullahi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah mai tsaya da aminci Allah su tabbata gare shi yace la talaftum bil madinati ta hakika kun bar wasu mutane a garin Madina ma qatatum ba ku taba yanka wani kwazo ba kun shiga ba wala sanabtum ba ku taba shiga wata tafarki ba illa sharaqukum fil ajr face sun yi tarayya da ku a cikin lada Ta amma yanzu menene ce habasahumul marad yau jinya ta tare su shi jinya tana daga cikin uzuri amma a can sai aka tare gaba daya can an yi mai umomi nan kuma an yi taksisi na watan bayanta an yi cewa habasa humul uzuru kun ga jinya ai tana daga cikin uzuri ko yawwa to amma anan sai aka fito biyu aka ce daga cikin wancan uzuri akwai uzuri na jinya wasu jinya ce ta tare su wasu uzurin ainihin mai rauni ko na shekaru ko na menene duk da ita da su wasu kuma wani abu ne daban wanda ba wannan ba wani hadisi rawa babu da mata sannan hadisi ne wanda yake cikin ingantattun littafin bukhari da musulun sannan anas dan malik shi ba ya fitar da shi cikin hadisai da yawa da haka kun wani yana muna dan adam kar ya yi wasa da damar da ya samu dan ka samu dama aka ce zo mu je kai aikin alherin. zo mu je kai aikin da'awa zo mu je kai aikin karantar da mutane to karkake domin dama ce gobe sai a zo a ce ka zo ce wallahi ba zan iya ba eh? daga cikin malamin da suke rayu a duniya akwai abubakar jabir zaɓe ko na tun rasu ya rasu ko to gabanin ya rasu saboda tsufansa da almajiransa suka gani sai suka kawo ɗansa suka ce malam, ka sa ɗanka mana ya ci gaba da darasi da abubuwa haka kusan an san da malai ba su ya ce almar'u yi ba a su alama mata alai ce shi mutum in ya mutu ana tayar da shi akan irin aikin da mutu a kayi da ka ina so an za a tada ne a tada ne a mai karantar da mutane da ka bai dina karantar da mutane har rayuwarsu ta kare to kai ka ka kai karatun ma don ka zo ka karantar da mutane eh kana ta bata lokacin kai ne abun bol, kai ne abun game kai ne abun kaza kai ne abun kaza ko masu karatun nan ba lalle ne su rayu da wani lokaci da tsaye wani zai iya faɗuwa ya mutu to in ya mu nema da ya mutu a cikin masu karantar da mutanen nan waye dai mai gurbi in kai baka karatu daga mu dage kar mu bar kar mu bar mun mu ta kokoce mana ga Allah ta'ala yace aisalin me du mai rauni cikin mutane wanda raunin mun faɗi irinsa to Allah ya masa uzuri a wancan lokacin da ba su je wannan jihadin amma duk wanda yake da dama baya cikin wancan mutane kuma ya ƙi zuwa wancan jihadin to Allah zai kama shi da laifi sannan masu raunin kuma da ba su je ba manzo Allah na mana cewa mai rashin zuwansu kuma Allah zai ba su lada saboda ba dan kansu suka ƙi zuwa ba don Allah ne ya ɗora musu mai larurar da ta hada su zuwa saboda haka idan kana aikin alkhairi sai wata larura ta zo ta hana kai ranar za a baka complete lada duk aikin da kake yi sai lokacin yin ka yayi da lokacin yin yayi ke kuma sai Allah ya jarbe ka da wata larura to za a baka lada a wannan awar na wannan aikin da kake ga shi kan adam kare ya wasa da yin ayyukan alkhairi ko duk lokacin da aka kira ka ka zo ka ba da gudunmawa ko ka zo ka yi wani abu na addini ka ki kun ga waɗannan waɗanda suke munafukai sun ki zuwa hidimar jihadi kuma Allah ya zarge su da cewa su suna cikin waɗanda Allah ba zai musu kudure Allah ya ci gaba ya ce inna masabilu inna masabilu ala alladhina yastahbilunaka wa hum aghniya رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah ta'ala ya ce innama sabilu kawai tafarki da ake samu alal ladina yasta'dunaka yana nan akan waɗanda suke zuwa neman ilimin wa hum agniya alhali su mawadata ne bi ma'ana suna da kuɗi da za su iya ɗaukar ɗawanniyan kansu su tafi jihadi suna da kuɗi da za su iya mallakan abin da za a je jihadi da shi suna da kuɗi da za su yi tanadin abin da za su bari a gidansu da abin da za su tafi da shi na guziri da kayan fada duka suna da shi abin da ake neman za ta fi jihadi abin da za ka bari a gidanka da farko kenan sannan guziri da za ka ci sannan mai arrahila abin hawa to wasu mawadata suna da duk wannan duk mai kuɗi zai iya mallakan wannan amma sai su zo su nemi uzuri su ba da uzuri a wajen manzon Allah ce to waɗanda ake kama su da laifi shine inna masabiru ke kawai abin sani wanda za a same shi da laifi Su ne wa Su ne wa inna da suke zuwa su nemi izininka wa hum agniya alhali su ne razu bi an yakunu sun yadda su kasance ma'al kawalifi tare da mazauna gida su ne mata da yara su yi rasu zuwa sai mai wata ba Allahu ala kulubi sai Allah ya yi rufi akan zukatansu ba hum la ya'lamun suka zama ba su da sani shi ne mala yace innamal ithmu wal law kawai zunubi da zargi alal agniya ina nan akan mawadata ne ja'u ja'uka wa'ida suke zuwa wajenka ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo yatlibuna al-idhn suna neman izini bitakallufi a barin cewa a basu su zauna a gida wa humul munafiquna al-aghniya sune munafikai mawadata ikhtaru li anfusihim al-qu'uda sun za'a wa kansu zama a gida ma'an nisa'i tare da mata wa halil aizar da ma'abota uzuri cikin masu uzuri da Allah ya lissafa Allah ya ce radubi an yakunu ma'al qawalif sun yadda zauna da masu zama a gida sai Allah ya sa yunki ai wa khatama ala qulubi sai Allah ya sa yunki a zakatansu bin nifaqi da wannan munafincin nasu fala ya dakhuluha imanu da ka imani ba zai shiga cikin zakatansu Allah ya kare mu fa hum la ya'lamuna su'a akbatin da wannan ba za su san me karshe mummunan karshen su ba bi takallufihim ankar a dalilin rashin zuwa yaƙin nan da suka yi tare da kai fatar ko aljihar da kuma barin da suka yi na jihar ma aka tare da kai to wannan sai ya sa su za a kama da laifi aka duk wanda aka za ka ce masa ya zo yi aikin addini yana da damar da zai yi, to Allah zai iya kama shi da laifi ina fatan fahimta da kar mu da irin wayannan dabi'u, Allah ya ce mu يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون يرجعون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يتي يعتذرون إليكم su munafikan nan da Allah ya ce su ne masu laifi musamman wanda yake da duda ma ya ƙi amfani da damarsa don tafiya wajen jihadi ya ce ya tazaruna ilaiku za su su dinga kawo hangari zuwa gare ku idan raja'tum ilayhim in kun dawo daga wajen yaki kuka haɗu da su kul ku ce la ta'tabiru kada ku kawo mana wani hangare lan nu'mina lakum ba za mu yarda da ku ba za mu taɓa amincewa da ku dan don me yasa arina ba'ana Allah min akhbari eh ga Allah ya ba mu labarin ga hali da kuke ciki ku ba mutanen kirki bane ku kai ne Allah ya sanar da mu kuma suka ce Allah ya ce ku ce musu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah zai ga aikin ku da manzansa thumma na ila alimul gai. sannan sai a maida ku zuwa ga masanin gaibi wa shahada da kuma masanin abin da yake bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikata. shine ma da yace ya Ilaikum ilaykum ayyuhal mu'minun za su kawo muku hadari ya ku mu'mine ha'ula'il mutasmun mutakallafuna an jihadi mushrikina wa'ancan da suka yi takallufi ga barin yakar mushrikai bil akadibi da karerai indama mai ta'uduna a da kuka dawo min jihadi kun daga jihadin min gazuwar tabuka daga yakin nan na tabuka lokacin da kuka dawo sai zo su ta kawo hangari wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Allah ya ce kar ku yarda da su kar ku amince musu Allah ya ce ku ce kul ku ce la kada ku kawo wani hanzari lan nu'mina lakum ba za mu taɓa gamsuwa da ku ba ba za mu taɓa abintuwa da ku ba ba za mu taɓa imani da ku cewa ku bayan Allah ba ne don me yasa karina ba'ana Allah min akhbari Allah ya ba mu labari da ainihin labaran ba wani abin da za ku faɗa ai kullahum ayyuhar rasul ka faɗa musu ya kai wannan manzo la ta'tadiru lan nusaddiqu har ku kawo ran ba za mu gaskata fi ma taquluna cikin abin da za ku zo kuna faɗa mana ƙarin na ba'ar Allah min amrikum haƙiƙa Allah ya warware mana ya ba mu labari dangane da al'amarin ma haka kalade na kazo abin da ya tabbatar mana a gare mu da ƙaryar ku cewa ku makareta ne ku makareta ne shi yasa Allah sai ce kuma ka faɗa musu wasu sayara Allahu amalahu da sannu Allah zai ga ayyukanku wa rasuluhu da manzansa summa turadduna ila alimul ghaibi wash shahada sannan sai a mai da ku zuwa ga masanin abin da yake koye da bayyane bayyana bi hukum bima ta ta'malun sai ba ku labarin abin da kuka zata shine malai yace ai wa sayarallahu amalakum wa rasul lalle Allah da manzansa da sunna su da abin da kuka yi in kuntum tamil tatabuna min nifaqikum Yan kun kun tuba daga munafurcin au tuqimuna alai ko kuma kun dangwama a kansa kun tsayu a cikinsa shin kun tuba daga wannan munafurcin ko ko kun tsayu a cikinsa wannan shine abin da Allah ya dace shine aikin nasu aikin su shine me munafurci da karerai ko to Allah ya sani idan sun tuba sun dawo Allah ya sani zai ga wannan da manzansa me yasa aka sa manzo saboda Allah zai sanar da manzon cewa da wani da wani sun tuba tuba na gaskiya sun yaba da ba ta mun da kun ga sun san aikin su kenan ɗan goma su gyara ba wanzu sun yi abin da ya kamata ba nan ma Allah zai san manzon su ma zai sani don Allah zai ya san cewa da wane da wane ko sun tuba a fatar baki ne a zukatan su ƙarya ne sai sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam kun ga sun sani sannan ya ce wasu yadda haru linnasi amalukum fid dunya kuma sannan ayyukanku za su bayyana mutane za su bayyana a mutane a wannan duniya din mutane ma za su gano cewa ashe ku ba mutanen kirki bane ashe ku ƙarya kuke faɗa cewa kun yi imani akan harce ne amma a cikin zukatanku babu imani da haka kun ga imani wani abu ne wadda kawai ubangiji ne ya sani Da haka mutum zai iya zuwa kullum kuna hidima da shi kuna komai da shi amma zuciyarsa ba wani abu mai ƙarya yake na baton kwanke ƙarya yake amma wanda ya san wannan Allah ne Da haka ci sa kai abin da ka yi hukunci a mutum da mai da zahirinsa ko sai ka hukunta shi da zahirinsa in ka gan shi na aikin kirki kaddara masa kirki idan da aikin tsiya a zahiri sai ka nema masa mai mafita cewa Allah ka bashi iko ya gyara wannan abin don ba a fata mutum ya mutu yana mummuna aiki idan kai fatan mutum ya mutu yana mummuna aiki ba kai koyi da sabon annabi na su sabon annabi kokarin suke su jawo kowanne mutum da yake kan abin da yake ba daidai ba zuwa ga abin da yake daidai don su gudu tare su tsira tare ina fatan fahimta to haka ake so kuma duk wani mutum in ga wani dan uwanka a wani hanya wadda ta san bata ce to sai ka ta masa addu'a idan za ka iya masa magana ce ka same shi gaba da gaba ka gaya masa cewa abu kaza da kake ba da bane ba baya kan tafarki ya saba shari'a ina dalili ga dalilai ga dalilai ha isa musu da sako ka sauke hadari Allah ba zai tuhume ka amma kusan ɗabi'ar mu a yau shine menene ɗabi'ar mu bibiyan mutane mu same su da laifi wannan kuma babu kyau ba kyau ka bi mutum da dinga bin diddigin mutum babu kyau Allah ne sun tamu da wannan ɗabi'a Allah ya ce da ya ce sun matu na sun matu ja'una ba da mamatu sannan za a mai da ku bayan mutuwar ku ilallazi la tahfa alaihi bawa'il umurikum za a mai da ku zuwa ga wannan wadda bawa'il ku koyayyun al'amuranku la tahfa alaihi ba sa koyuwa a gare shi ne wa shi ne Allah ko duk abin da kai in ka ɓuye ma kai abu to don ka ɓuye wannan ɓuyen da kai ba zai zama ya ɓuye a gare shi ba na ba don fahimta da ka duk abin da za ka yi karka yi tsammanin wannan zai ɓoyi a Allah babu wani abin da yake ɓoyewa ga Allah da ka ɗan adam ya tsaya ya yi abu tsakaninsa da Allah shi sa nan malam ya ce sun maturja'una ba a da motiku ko ba da mamati bayan nan za a mai da ku bayan mutuwar ilal ladina takwa alai bawatin umurikum zuwa ga wannan wanda koyayyun al'amuranku ku ba sa zama koyayyu a gare shi wahiru ha haka kuma abin da yake na bayyana. shagun Allah da abin da kai a fili da abin da kai a koye duk ne to amma abin da musulunci kuma ya hana shine ba a so mutum ya dinga bayyana sakon Allah a fili Dume yin aiki yana yin zunubi a fili wanda Allah ce ba za a yafe musu da aka duk wanda zai zunubi ya dinga jin kunyar Allah ya dinga jin kunyar mutane ka ɓoye ka yi abinka sannan ka ɓoye ka tuka to wannan babu laifi wanda Allah ya ce kullu ummati mu'afa illan mujahirin ko duk yan al'ummata Allah zai musu afuwa wanda ba za a musu ba ce sai masu bayyana laifi a fili da ka ko kana sabon Allah kar ka yi sabon Allah ya bayyana mutane su gani ka koye ka ji kunya kuma illar yin laifi a fili shine ne ka koya wani idan ka koya wani kuma ka da zurbi saboda kai ka ta wannan mummunan sunna wani ya gani ya kwaikwaye ka da ba mutum baya yin abu wanda yake zai boyu ko zai yi shi fili ko zai yi shi a boye duka waɗannan ba sa koyo a Allah ba wani abin da za ka yi da zai koyo ga Allah shi sa anan malam ya ce ai sun maturja'una ba da mamatiku sai a mai da ku bayan muturku ilallazi na takwa alaihi ba wa ini umuriku wa zawahiru Koyayyun al'amuranku da bayyanannun al'amuranku ta taqwa alai ba sa koyuwa a gare shi komi na na a wajen Allah biyu ne ke fayi fayo kubirukum bi kulle. Da daga Allah zai ba ku labarin da dukkan ayyukan duk abin da kai Allah zai baka labarinsa wai za wai jazikum alaiha kuma Allah zai muku sakayya akan wannan aiki din da haka nan dan adam ya kamata ya aikin kirki saboda duk abin da yayi sai an saka masa kuma duk abin da kai Allah zai nuna maka shi ko baya koyuwa ga Allah shi sa Allah ya ce wa man ya'mal misqala dharratin ko kaman ya'mal misqala dharratin khayran yarah wa man يعمل مثقال ذرة شرا يره الله يتي ومن يعمل مثقال ذرة duk wanda ya aiki da ƙwayar kwayar komariya na alkhairi yaro ya ce Allah Allah ya ce zai gan shi za a gan shi ko mun kankantar aiki da kai na alkhairi za a gan shi sai jimin mai wa man yi amal misqala dharratin sharran yaro duwar da ya aiki ko mutankantar aiki na shari kuma shi ma zai gani shi sa Allah don ya fitar da wannan abu fili cikin sotun kafi Allah ya ce wa wuzi alkitabu ko wa wuzi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana na'am ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا آية ولا يظلم ربك أحدا الله يأتي ووضع الكتاب إذا أكذوا في لين القيامة ذا دون الكتاب na mizanin mutane tarar mujirmi ne ko yawa Allah ya ce za a ɗora wannan ne sai ga mujirmai mushkiki na fi suna jin tsoron abin da za su gani a cikin littafin nasu waye na suna cewa mali hadal kitab me ya samu wannan littafi la yugadiru sagiratan wala kabiratan bai koye ƙaramin aiki da babban aiki illa ahsaha face ya kiyaye dukkan abin da mutum ya yi Allah ya ce bayan nan ce wajidu juma aminu hadira kowa sai ya ga abin da ya halarci a gabansa Na biya ce mai amma minkum illa sai mu kallimu rabbu ko babu ɗaya cikin ku face ubangiji yi magana da shi bayan zura mana min fala yura illa ma kaddar. zai duba damacinsa na biya ce mutum ba zai ga kawai ba sai abin da yi a duniyan nan haka in ya duba hagu zai ya ce falayura illa ma qatta sai ya ce in ya duba gabansa kuma ba zai ga kawai ba sai mai wuta tana ci falfal sai annabi bai ce to ittaqun nara wala bi shiqqi timrat ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dibino da za ku tsaga ku bayar wani ya ci gam Allah ku yi fatan Allah ne san ta ku da wuta saboda wannan sadakar da kuka yi ku ga ɗan adam duk abin da ya bai da shi kuma a gabansa sa annabi ya ce ɗayan ku zai zo ya magana da ubangiji a tsakaninsu babu tarjuman laisa bainahu huwa bainahu tarjuman babu tafinta zai duba dama ya ga aikinsa hagu ya ga aikinsa in ya duba gabansa sai ga wuta tana ci a gabansa kenan shi sa Allah ya ce wa wajidu ma amilu hadira sai su ga abin da suka aiwatar a gabansu halarce Allah ya ce mai wala yadhlimu rabbuka rabbuka ahad ubangijinka ba zai zalunci wani mutum ɗaya ba duk abin da ka gani a lahira a littafinka na sakamako kai kai ba wanda ya maka in kai abin kirki za ga abin kirki in kai mummuna za ga gani shi sa Allah ya ce za a mai da ku zuwa ga masanin abin da yake koye da bayyane sai ba ku labari da duk abin da kuka yi malam kuma ya ce jazikum alaiha kuma sai ya muku sakayya akan ayyukanku da kuka yi haka duk abin da ɗan adam ya yi aiki to sai a masa sakayya sai Allah ya ce mai sai halifu na fa’arifu na fa’arifu na fa’arifu na fa’arifu ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله تعالى تجبا إنا قيا مؤمنين da manzonsa sallallahu alaihi wasallam cewa wa'annan mutanen fa in kun dawo za su ci gaba da muku kaza yace kuna billahi lakum za su dinga muku rantsuwa da Allah yana daga cikin alama ta munafiki ya rantsi akan ƙarya da yanzu rantsuwa da za su yi a kan ƙarya za su rantsu rantsuwa kan ƙarya ko mun ji irin bala'in da zai za mutum tun a cikin kabari za ka ‘yan uwa mu ne sun ci ƙarya ta kowace irin fuska annabi ya gaya mana ce iyyakum al-kadhib ka ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ita ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an shi ko fajir ya karke mai shi zuwa ga wuta da haka mutum ya kiyaye wanda Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kiyaye karya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wani katoton makaryaci ne wanda ya amsa wannan sunan kuma kun ga ya faɗa cikin bala'i Allah ya kare shi ne Allah ya ce sai ya na billahi lakum da sannan za su dinga muku rantsuwa da Allah idan qalabtum ilayhi in kuka juyo zuwa gare su li tu'ridu anhum ko dan ku kai dan ku kauda kai gaban su kar ku damu da su Allah ya ce ku aridu an ku kauda kai bare su innahum rijsun domin su aina jisa ne wa ma'awahum jahannam kuma musu ita ce wutan jahannam jaza'an sakamako bima kanu yaksubun da abin da suka tsorowulta na ayyuka abubuwan da suka yi da kansu shine Allah ya musu sakayya da wannan aiki ai shine malai yace sayahlifu lakum almunafiquna billahi ce munafukan nan za su dinga muku rantsuwa da Allah kadhibina suna masu ƙarya mu'tazirina suna masu kawo hangari idza raja'tum ilayhim in kuka dawo zuwa gare su min al-gazwi daga wancan yaƙi da kuka ita ta rukuhu duna masalatu Dan ku su ba ta da kutan su ainihin zargi da wani abu ba mana suna ƙoƙarin su yaye kansu mai zargin mutum ba zargin ubangiji ba to karka damu da zargin mutum da mutum ya zarge ka wanda ka ji tsoron zargin ubangiji don idan ubangiji ya zarge ka yanzu kai a matsayin mai laifin kake tuhuma ce zargin ubangiji tuhumar ka ake duk wanda aka tuhumce shi kuma sai ya sa ya kuta eh? isa annabi ya ce man usiba uziba duk wanda aka masa bincike za a yi masa azaba da ka kuka ko lahira an ce binciken da ake ba wai bincike ne za a bi kwakwab ba abin da ake tona ce kayi kaza eh kayi kaza eh kayi kaza eh kayi kaza to je ka an rufe shi ne yasa bane siran da kuke jaki Allah ka mana shi da aka mutum ya nisanci laifi duk wanda aka yi cire ce za su su dinga karere suna rantsuwa ta karya suna masu kawo handari idan raja'atu ilai in kun da zuwa gare su min al daga wannan yaƙi huhun domin ku bar su, duna masalatu ba ta da kun tsangwame su ba ba ta da kun zarge su ba ba ta da kun musu ba sai Allah ya ce fastanibuhu ku bar su wa aridu an ku koda kai gaba da su itikaran kun yi wannan dan kaskanci ne lahum a gare su domin ba wani ci gaba ne inna umrijisu Allah ya ce su din najisa ne wa ma'awahum jahannama ko mu koma su hutun jahannama jaza'an sakamako bima ci buna da abin da suka yi ai mala ce, innahum la yakhubasa su ainihin datti ne bawatin cikin tukatansu a cikin zuciyarsu akwai datti akwai najisa daga sun zama mai ba tsarkin gaba yanzu ake magana ba zukatansu ma ba su da tsarki ina ba ta fahimta yawa abinda da ake bukata na farko shi ne tsarkin mai zuciyar sannan a samu tsarki na ciki a samu tsarki na tufafi a samu tsarki na bujire musulunci yana tafiya da waɗanda na wajen bayyanta christianity ne yake tafiya da mai tsarkin zuciya kawai idan ga tsarkin zuciya jikinka ba tsarki tufarka ba tsarki ba komi zai za ga mutum da bible a hamatarsa sai zaro a zakarin sai ya fitari littafin allah ka ce littafin Allah ne maganganun Allah ka riƙe shi hammata kuma kana fitsari da shi ku auna wannan musulmi kuma ka ce ina takarda ma da take dauke da sunan Allah ba a yadda ka ganta ko a cikin najasa ka bari ba mai lawali ya ce in ka ga takarda da sunan Allah kai sakaci za ka iya yarda a kan wani balantana ka rungumi littafin Allah ka je ban ɗaki shi ya gaga to musulunci ana son tsarki na zuci shine farko ana son tsarki na jiki ana son tsarki na tufafi ana son tsarki na mai na bujire gudda za ka yi ibada ya zama mai tsarki tufar da za ka yi bota ta zama mai tsarki jikin da za ka bauta Allah ya zama mai tsarki zuciyar da kake kaddara ubangiji ka yarda da shi ita ma ta zama tsarkakakkiya wanda shi ake so musulunci abin da yake tafiya da shi ke da kuka so yanzu anan cikin su ba tsarki cikin ba tsarki wajen su ba tsarki ina ba yi zuciya ita ce mutum ko annabi ya ce ala inna fi fil jasadi a cikin gargar ciki mutum akwai wata za fa har salhan a jasadu kullu idan wannan tsoka ta kyautata dukkan jikin dan adam ya kyautata idan kuma wannan tsoka wata kyautata ba to jikin dan adam bai kyautata ba ce ala wa iya alqalb cikin zuciya to su zuciya su ba ta da kyau wa mun ladi ya auna? Allah ya ce kuma gurbin ko mala ya ce gurin da za su tattaru zuwa gare shi fil akhirat a lahira jahannam ita ce wutar jahannam Allah ya kare mu Allah ya ce sakamako ne don bima kanu yaksuna yace sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikata min al'afami na zunubai wal khataya da kurakurai da suka aiwatar a rayuwarsu shine ya bima kanu Shi ne me sun yi zurbai nau'i daban-daban tun daga kan shirka da Allah har zuwa karamin zurbi duk ina yana ana kira su zurbai da kurakurai da ɗan adam yake a rayuwa to sai a tara wa ɗan adam laifin laifukansa wanda sai su rinjaye akan mizaninsa idan mizanin ka na munanan ayyuka suka rinjaye Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu ko ko huwa khaffatu aka ce yawwa fa hawi kun gani ba ce ake wa amma man faqulat mawazinuhu shine ne fa huwa fi ishatin radiyah duk wanda mizanin sa ya nauyi yana cikin rayuwa ya dadda Allah ka samu a ciki ce amma wanda mizanin sa ya zama mukhaffaf ya zama mai sauƙi? aka ce fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya Allah ya kare su da haka yan uwa mu yi ƙoƙarin yin ayyukan kirki mu kuma kiyaye abin da Allah ya ce mu kiyaye don mu kubuta in alkiyama ta yi ina ga za mu tsaya akan wannan aya Allah ke mu gobe sai mu akan aya ta gaba abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa ya zama kuskure karancin karatun ne da karancin fahimta da kuma kasancewa ta almajiri da aka yi a da ya ci sai gyara mana in ba mu fahimta ba Allah ya gafarta mana mai gida والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا متنبع يا يا